yawa Allah dama ka su an zo daidai gurin Allah kwa gurin ka dama zan je mhm. wato wata yarinya muka haɗu na mata ƙarya a matsayin na ni mai kuɗi eh. don haka za ka bani aron wannan robar ta kai kaɗan bani wani kuɗi idan na baka wannan kuɗin eh. kana jina ko mm. to za ka fito a matsayin ɓarawo ne ina bata wannan kuɗin ka zo ka anci kuɗin ka in ba haka kuma kuɗin nan fa za su iya za su yi abin nan kada ji ko da Allah kar samu kuskure wallahi samun kuskure kudin nan sun sha saboda kai ne ma shi yasa zan bayar eh ba dan kai bane a bani wannan kai akwai eh ko nawa ne a bani ga wani dan kuma mu je ka ajiye a gida okay to sai na biyo hello <laughs> gani nan na zo yawwa yawwa eh, wa alaikum sa a <laughs> lafiya kalau lafiya kalau yawwa ya ingila ne lafiya kalau walla ingila kin san wato mu da yake ayyuka ne sun mun yawa kwangiloli sun mun yawa wallahi kuwa Allah sarki a ya mu haɗu Allah sarki ya kwa biyu Ta dalla ya kudin ashobe din nawa ina jira ka ce zaka kawo mini gaggawa kike ne kai haba kudin ashobe kuma Allah na tuba ba ma yana riga ba dafe suka bada in mm, adalla yawa yawa yawa eh me yake faruwa Ah, babu eh babu abat Eh. test da ake turo mana kin san mu turawa da ke mana aiki da turawa test ake turo mana amma eh sira ne wai eh abat wai me ya faru ne kake wannan abu ne a ah, kin san al'amarin abin ne a waya ne aka turo mu wani sako yan kasar wajen ne kenan a ah, eh dan ya haka ne kin gane wani aboki ne da muke aiki kan gida da eh awai <laughs> eh <laughs> mm wai <laughs> a ah, zaki tafi ne eh. wayo kudi na me ah, <laughs> wata kwangila ce <laughs> wala wata kwangila ce <laughs> ah, duk cikin aiki ne eh duk a cikin aiki ne duk cikin aiki ne amma ta zan ciwar ka ba amma ta zan ciwar ka ba